kamfanin facebook ya fitar da sanarwa yana shirin fitar da wata sabuwar fasahar hoton bidiyo ta 360 degree wanda hakan ke nufin masu kallon hoton bidiyo da ake kai tsaye a shafin facebook za su iya kallon kowace kusurwa idan suka so hakan watsa shirye-shirye ta hanyar facebook live ya zamanto wata gagarumin abu ga dandalin facebook a kokarin da kamfanin yake na ganin harkokin mutane na karuwa a shafin shugaban kamfanin mark zuckerberg ya ce kamfanin na shiga wani karni ne na watsa hotunan bidiyo kai tsaye facebook ya mayar da hankali ne ga duk wata sabuwar fasaha da ta kunshi hotunan bidiyo sai dai kuma ba kamfanin facebook kaɗai ba ne ke mayar da hankali ga fasahar hotunan bidiyo ba sauran kamfanoni kamar su google da samsung baki ɗayansu ba a bar su a baya ba yanzu haka dai masu yin facebook live ne kaɗai za su iya amfani da wannan sabuwar fasaha wato har yanzu dai ba a buɗe ta ga sauran masu shafukan facebook ba tukunna sai dai ana kyautata zaton facebook zai kaddamar da wannan fasaha ga sauran mutane nan ba da daɗewa ba.